صدق الله العلي العظيم Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH karkashin Hausa TV daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na dare kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo maku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da mushtaba adam daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau tare da muhammad awal bauchi sai shirin na murya masu sauraro tare da hassan barka biye da shi akwai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar biye da shi akwai dokokin zamantakewa tare da dr abdulkadir mubarak daga nan sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 1 ga watan maris shekara ta 2021 wanda ya daidai da 17 ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kukon san cewa shekaru 150 da suka gabata a rana irin ta yau wato 1 ga watan maris na shekara ta 1871 bayan da faransa ta sha kashi a hannun jamus a yakin da suka gwabza majalisar kasar faransa ta kada kuri'ar kawo ƙarshen mulkin sarauta a kasar bayan nan majalisar kasar ta faransa ta kafa wani kwamiti domin tattauna hanyoyin sulhu tsakanin faransa da kasar jamus amma duk da wannan mataki sai da aka ɗauki tsawon shekaru 82 da juyin juhali a kasar faransa kafin kawo ƙarshen mulki na salon sarauta a kasar a shekara ta 1790 ne aka yi juyin juhali a kasar faransa kuma a karan farko ne sarki napoleon ya ɗora kansa a matsayin sarki kuma bayan sama an yi wasu sarakuna a kasar ta faransa kafin shekara ta 1871 inda mulki na sarauta ya kawo ƙarshe baki ɗaya a ƙasar ta faransa masu saurare ko kunsan san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muhammad reza na kasar iran ya kafa jam'iyyar siyasa kuma ya maida ita jam'iyya ɗaya tilo a ƙasar ya kuma buƙaci dukkanin mutanen kasar ta iran da su shiga wannan jam'iyya sauran jam'in siyasa na kasar kuma ya ba da umarnin a rusa su jam'iyyar sarki sha dai ta zama wata hanya ta tilasta wa mutanen kasar amincewa da mulkin sa domin kuwa shine shugaban jam'iyya amma marigayi imam Khomeini wanda yake gudun hijira a lokacin ya buƙaci mutanen kasar ta iran da su watsi da wannan jam'iyya domin kuwa kafata da kuma hanyoyin da aka bi wajen kafata ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar banda haka kuma babu wata ƙasa a duniya wadda ake bin irin wannan tsari na wannan jam'iyya saboda haka ne mutanen kasar suka fara adawa da wannan jam'iyyar wanda hakan ya sa alatila sarkin ya amince da wargaza ta shekaru uku da watanni shida bayan kafata. ta daga ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 123 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan maris shekara ta 1898 bayan kawo ƙarshen yakin mulkin mallaka tsakanin amurka da spain amurka ta mamaye tsibirin puerto rico wanda yake cikin tekun atlanta arewacin yankin kudancin amurka wanda christoph kam ya gano a cikin shekara ta 1493 bayan da amurka ta mamaye wannan tsibiri ta kuma mayar da shi wani babban sansani na sojojinta inda ta jibge manyan makamai na yaƙi da kuma tarin sojoji a cikinsa duk da amurka ta mamaye wannan tsibiri amma mazauna tsibirin suna magana ne da harshen spain saboda haka har yanzu ana lissafa tsibirin a ɗaya daga cikin yankuna masu magana da harshen spain a duniya masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sani har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730. shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. da masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labarun duniya da farko ga kanunsu. shugaban kasar iran ya ce ƙasar tana kusa da daina dogaro da man fetur domin samun kudaden shiga sabuwar darakta ɗin ƙungiyar kasuwanci ta duniya ingozi okonjo oila ta fara aiki a yau litinin an kashe fiye da mutane dubu ɗaya a cikin ƙasa da watanni biyu a najeriya to yanzu ga cikakkun labarin shugaban ƙasar iran dr hassan rauhani ya ce iran ta kusa daina dogaro da man fetur domin samun kuɗin shiga shugaban ƙasar iran dr hassan rouhani ya ce iran tana da tsarin da take aiki da shi wanda zai kawo ƙarshen dogaronta da man fetur kuma a yanzu haka ma dai ba shi ne take dogaro da shi ba wajen samun mafi yawancin kudaden shigarta dr hassan rouhani ya kuma ci gaba da cewa a baya ma'aikatar man fetur ita ce take ɗaukar nauyin bukatun tattalin arzikin ƙasar har ilawo ya ce wannan baya nufin cewa a halin yanzu ma'aikatar ba ta da muhimmanci domin tana ɗaukar nauyin wasu ayyuka wani sashe na jawabin shugaban ƙasar ta iran ya ce a halin yanzu a kowace shekara iran tana samun kuɗin shiga da suka kai dara amurka biliyan 31 daga kayayyakin da take fitarwa waɗanda ba su da alaƙa da man fetur dr hassan rauhani ya ci gaba da cewa saboda rashin dogaron iran da man fetur ɗin amurka ba ta da mafita illa ta ɗauke mata takunkumin da ta ƙaƙaba mata a kan man fetur. sabuwar daraktar ƙungiyar kasuwanci ta duniya ingozi okonjo oila ta fara aiki a yau litinin da safe yau litinin ne dai ingozi okonjo oila ta isa ginin kungiyar kasuwanci ta kasa da kasa da ke birnin geneva a matsayin ranar farko ta kama aiki inda ta sami kyakkyawar tarba daga manyan jami'an kungiyar a ranar 15 ga watan fabrairu ne dai aka zaɓi ungozi a matsayin mace ta farko wacce za ta shugabanci kungiyar kasuwancin ta ƙasa da ƙasa bayan da aka samu jinkiri saboda rashin samun goyon bayan tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump wanda ya sha kayi a zaɓe aiki na farko da yake gaban wato sabuwar shugabar kungiyar ta kasuwanci shine zaɓar mataimakan talaktoci guda hudu da za su taimaka mata wajen yi wa salon ayyukan kungiyar kwaskwarima. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Kasar Azerbaijan ta bayyana cewa ba za ta taɓa mantawa da taimakon da Iran ta yi mata ba a lokacin yaƙin Karabakh. Jakadan ƙasar Azerbaijan a Iran, Bunyad Husainov, wanda ya gabatar da jawabi a wurin taron ƙasa da ƙasa da aka yi dangane da rikicin wato yankin Nagorno-Karabakh. a yau a birnin kom ya ce ƙasarsa ta yi yakin ne da taimakon ƙasashen da suke ƙawance da ita hussein yob ya kuma ce al'ummar ƙasar azerbaijan ba su taɓa mantawa ba da dukkanin taimakon da iran ɗin ta yi musu a cikin yakin farko na harabak da kuma na biyu har ila yau jakadan na azerbaijan a iran ya kuma ce alaƙa tsakanin ƙasarsa da iran ta ci gaba da bunƙasa. sannan kuma kasashen biyu za su ci gaba da haɗa kai a tsakaninsu dangane da yankin na harabak da farfado da shi a yau litinin ne dai aka bude taron ƙasa da ƙasa akan yankin na harabak wanda ke ƙasar azerbaijan wanda kuma ya samu halartar manyan jami'an gwamnatin iran da suka hada da ali akbar wulayati Musu rizai da kuma malaman addini kamar ayatollah ali riza arifi an kashe fiye da mutane dubu ɗaya a cikin ƙasa da watanni biyu a najeriya a wani rahoto da jaridar nan ta vangar da ake bugawa a ƙasar ta najeriya ta fitar a yau litinin ta bayyana cewa a cikin makonni shida da suka gabata adadin mutanen da aka kashe a cikin sassa daban-daban na ƙasar sun kai 1,525 rahoton na jaridar vanguard da ya dogara ne da wasu bayanai da cibiyar tattara bayanan tsaro ta nigeria security trackers wadda takaice ake kira nst ta tara ya kuma shafi hare-haren boko haram da barayin daji da waɗanda suka shafi rikice-rikicen makiyaya hakanan kuma fashi da makami da nuna ƙarfi da halin keta irin na jami'an tsaro akan fararen hular ƙasar. mutanen da aka kashe ɗin dai a ƙasar sun shafi kowane ɓangare na najeriya sai dai sun fi yawa a yankin arewa maso yammacin ƙasar to ƙarshen labarun duniyar kenan. Mustapha Adam ke nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau tare da Muhammad Awad Bauchi. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a bangarori daban-daban na afirka da kuma jan hankula don yin sharhi da kuma ƙarin bayani a kansu to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa a kasar tunisia a cikin kwanakin nan da rikicin siyasa ne yake ci gaba da kamari biyo bayan sabon rikici na shugabanci da ya kunno kai a kasar a bangare guda kuma ga zanga-zangogin da al'ummomi daban-daban na kasar suke yi da nuna rashin jin daɗi da kuma amincewarsu da yadda ake gudanar da shugabanci a kasar wanda da dama daga cikin al'ummar kasar suka ce har zuwa yanzu dai ba su gani a ƙas sosai ba shekaru goma da yunkurin da suka yi wajen kawo sauyi a kasar wanda ya kawo karshen tsohuwar gwamnatin marigayi ben ali a kasar ta wannan da ne batun da shirin namu na yanzu zai dubi kansa don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi to masu barkamu da sake saduwa a ranar asabar din da ta gabata ce dai, jam'iyyar annahda babbar jam'iyyar da ke da rinjaye a majalisar kasar Tunisiyan, ta yi kira da kuma gudanar da wani gagarumin gangami na dubban magoya bayanta a babban birnin kasar wato tunis da ma wasu bangarori na kasar da nuna goyon bayanta ga gwamnatin firaminista hisham cici a daidai lokacin da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakaninsa da shugaban kasar kais sa'id shi dai wannan rikici tsakanin shugaban kasa da kuma firaministan nasa ya samo asali ne tun tsakiyar watan janairun da ya gabata na farko-farkon wanto wannan shekara kenan ta 2021 lokacin da jam'iyyar ta annahaza tare da wasu kawayenta na jam'iyyu da suke da kuri'u da kuma kujeru a majalisar kasar suka ta matsin lamba wajen yin kwaskwarima ga gwamnatin firaminista hisham din da kuma gabatar da wasu sabbin ministoci goma sha ɗaya a sabuwar gwamnati lamarin da shugaban kasar kai sa'id ya nuna tsananin adawa da kuma rashin amincewarsa da hakan da da cewa majalisar kasar da ta amince da haka din, shi shugaban kasar dalilin da ya kafa na in amincewa da wannan batu shine dai na farko dai cewa ba a tuntube shi ba yayin da ake kokarin gudanar da wannan kwaskwarima wa gwamnati din da kuma nada sabbin ministocin hakanan kuma ya zargin cewa wasu daga cikin ministocin da aka gabatar da sunayen nasu ana zargin su da laifin rashawa da cin hanci da kuma kokarin tabbatar da manufofi na kashin kansu wanda shugaban ya ce ba da taba amincewa da hakan ba don kuwa cewarsa waɗannan batutuwa musamman na batun rashawa da cin hanci da kuma kokarin fifita wato manufofi na kashin kai a matsayin abubuwan da suka haifar da irin yunkurin da aka yi a kasar wanda kuma ya kifar da tsohuwar gwamnatin kasar kana kuma daga baya ma dai sa daga cikin abubuwan da suka ringa haifar da rikice-rikice da kuma rashin nasarori da aka samu a gwamnatocin da suka gabata don haka yake ganin cewa ci gaba da irin tabbatar da waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda ba su haifar wa ƙasar da dami ido ba sannan kuma abubuwa ne waɗanda al'umma ba za su amince da su ba kamar yadda yake ganin lamarin to har ila kuma a wani bangare shugaban ƙasar ma dai ya ki ya tabbatar da sabbin ministocin da aka gabatar da sunayen nasu ciki kuwa hada ministocin cikin gida shari'a da kuma lafiya waɗanda waɗansu ma'aikatu ne da kwamitoci ne waɗanda suke da mahimmancin gaske a tsari na gudanarwa na ƙasar tunisiyan kai da ma sauran ƙasashe don kwamitoci ne waɗanda suke da aiki kai tsaye da al'umma da kuma gudanar da yanayin al'umma to wannan da yakin amincewa da tabbatar da su waɗannan ministocin lamari ne da ya bar gwamnatin cikin yanayi na tsaka mai wuya da kuma ɗaure mata hannaye wajen gudanar da ayyukanta a daidai lokacin da kasar take cikin tsaka mai wuya na tattalin arziki ga kuma annobar nan ta coronavirus da ta addabi kasar shugaba kai sa'id wanda malamin jami'a ne kana kuma masanin shari'a sannan kuma dan siyasa mai cin gashin kansa ya ce ya ki tabbatar da ministocin ne saboda a cewarsa abin da aka yi din ya saba wa kundin tsarin mulki na kasar don haka ba zai yi abin da ya saba wa kundin tsarin mulkin ba wanda ya ce ya yi rantsuwa da alkur'ani mai girma cewa zai kare shi wannan kundin tsarin mulki a bangare guda kuma a matsayinsa na masana harkokin shari'a ba zai karar tsaye wa shari'a na kasar ba to shi ma'ana sa bangaren shugaban jam'iyyar annahada din rashid gannushi yayin da ke gabatar da jawabi a wajen gangamin na ranar asabar ya yi kira zuwa ga tattaunawa da kuma haɗin kai a tsakanin jam'iyyu da 'yan siyasa na ƙasar don ceto ƙasar Tunisia daga cikin halin tsaka mai wuyan da take ciki to masana harkokin siyasa da kuma shari'a dai sun bayyana cewa a bisa kundin tsarin mulkin ƙasar ta tunisiya ba buƙatar amincewar majalisa kafin yin kwaskwarima ga gwamnatin ƙasar to sai dai kuma wani lamari da ya ƙara dagula lamarin da wannan rikicin da ke gudana a ƙasar tsakanin shugaban ƙasa majalisa da kuma gwamnati shine rashin kotun kundin tsarin mulki a kasar wanda hakan ne ya ƙara tsawaita lokacin rikicin da ya kai har kimanin makonni shida ana ci gaba da yinsa masu wannan ra'ayi suna ganin da a ce akwai kundin kotun kundin tsarin mulki na kasar to ita wannan kotun ita ce za ta iya tantance menene hakikanin abin da ya kamata a ce an yi sannan kuma a kawo ƙarshen wannan rikici cikin ruwan sanyi ba tare da an ɗauki wannan tsawon lokaci na kimanin makonni shida ana ta ja'in ja ba ta wannan rikici dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kasar tunisiyan take cikin tsaka mai wuya na cutar nan ta corona a bangare guda kuma ga matsalar tattalin arziki da ake fuskanta wanda ko shaka babu ta kasashen da babu ma rikici din wannan rikici da wannan annoba ta corona din ta haifar da irin yanayi mai tsanani na tattalin arziki ga waɗannan kasashe to ina ga kuma lokacin da ake cikin wannan rikici da kuma wannan annoba ta corona sannan kuma ga ƙasa irin tunisia wanda ita kanta wannan cuta din ta yi katutu a wajen wani rahoto da asusun lamuni na duniya imf ya buga a ranar juma'a da ta gabata yana nuna da cewa cutar corona tana ci gaba da cutar da rayuwar zamantakewa da kuma tattalin arziki na al'ummar kasar labarin da sanya mutane cikin tsananin na tsaka mai wuya don haka asusun ya kira ga da kuma gaggauta samar da mafita da kuma kawo sauye-sauye don a rage irin ci gaba da shiga halin ni'yasu da suke al'ummar kasar suke fuskanta kasar tunisiyan dai tana daga cikin kasashen da ko kuma ma dai ana iya cewa ce mafarin yunkurin juyin juya hali na da ya faru a kasashen laraba da ake kira da arab spring ko kuma kamar yadda wasu suke kiransa da yunkurin farkawa na musulunci da ya faru a kasashen larabawan kimanin shekaru goma da suka gabata da suka yi sanadiyar kifar da wasu gwamnatocin kama karya a kasashen larabawan duk da cewa daga baya dai wasu manyan kasashen duniya sun shigo cikin lamarin da kuma juya asalin akalar yunkurin da mai sheshi zuwa ga wani abu na daban don cimma manufofinsu a takaice dai kamar yadda wasu suke faɗi sun kwace da kuma sace yunkurin daga hannun al'umma to zuwa ga asalin shugabanci da kuma jagoranci irin nasu don cimma bakaken aniyar da suke da su irin wannan yanayi ne da ya sanya da dama daga cikin waɗannan mutane sun fara tunanin garajiya yau sakamakon halin da suka shiga saboda yanayin an da abubuwa suke gudana a irin waɗannan ƙasashe to sai dai a fili yake cewa halin da ake ciki ɗin yanzu da kuma wannan rikici na siyasa sun samo asali ne sakamakon abubuwan da suka dinga faruwa da kuma taruwa waje guda shekaru aru-aru a ƙasar ta tunusiya musamman lokacin a musamman ma dai daga lokacin mulkin kama karya da ya faru a ƙasar wanda al'umma suka yi wajarar da su to ko babu kowane ɓangare daga cikin waɗannan bangarori guda uku kowanne yana ƙoƙari wajen ganin ya yi amfani da irin kware da ya samu tsawon waɗannan shekaru don cimma manufofi na al'umma da yake ikirarin yana karewa ko shaka babu kowa ya riga da ya san irin yanayin yadda wasu daga cikin shugabannin ƙasar suke musamman shugaban ƙasa kais sa'id wanda kowa ya riga da ya san shi da tsarki na wato yanayi da kuma tsarki na rashin sanya ido kan abubuwan da ya shafi na al'umma saboda haka a fili yake cewa irin waɗannan mutane ko shakka babu babban manufarsu ita ce yin yin hidima wa al'ummar da suke wa shugabanci da kuma tabbatar da ƙasarsu wacce za ta kasance ƙasa mai 'yancin kai wacce kuma ba ta biyayya da kuma son rai na manyan ƙasashen duniya face dai al'amura wato manufofi na al'ummominta su ne suka sa a gaba to sai dai ko shakka babu akwai hannun wasu na bayan fage kan abubuwan da suke faruwa a halin yanzu a ƙasar ta tunusiya na irin zanga-zangogi da waɗansu ake ci gaba da gudanarwa duk da matsalolin tattalin arziki da ake da shi amma dai kowa riga da ya san cewa abu ne wanda yake a fili hannayen wasu a ciki waɗanda suke kokarin dagula lamura a ƙasar ta tunisia kamar yadda a baya suka yi kokarin suka kuma dagula lamura da har ma suka samu nasara suka kwace shi kansa wannan juyin hali halin al'ummar ƙasar tunisia daga hannun ainihin al'umma zuwa ga hannunsu da kuma juya su yadda suke so da haka a wannan karon ma wasu da dama suna ganin cewa da wuya a ce babu hannun irin waɗannan mutane cikin wannan abin da ke gudana amma abin da yake a fili shine cewa dukkanin manyan ƙungiyoyi da jam'iyyu na siyasa na ƙasar tunisiyan waɗanda suke kan gaba wurin harkoki na gudanar da kuma jama'a babban abin da suke bayani akai da kuma magana akai shine batun tabbatar da haɗin kai tsakanin al'umma tabbatar da haɗin kai tsakanin 'yan ƙasa tabbatar da kai haɗin kai tsakanin cibiyoyi na gwamnati da na al'umma don ci da ƙasar gaba a daidai wannan lokaci da ƙasar take buƙatuwa da irin wannan yanayi na ci gaba sakamakon irin abubuwan da suka faru tsawon shekaru goma da suka gabata a ƙasar to masu saurare da aka maka kashe abin da mu iya gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. madala yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stani Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. To madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun yi magana dangane da Muhammad dan Abubakar da yadda ya zama gwamnan kasar Masar a lokacin khalifancin Imam Ali ibn Abi Talib salam da kuma yadda Muawiya da Abi Sufyan da kuma Amr bin Asi suka kashe shi. A cikin shirinmu na yau za mu fara magana kan wani daga cikin mukarraban Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salam wanda ake kira Malikul Ashtar wanda Imam Ali salam shi ma ya naɗa shi gwamnan kasar Masar bayan shahadar Muhammad dan Abubakar. Ana kira kiran shi Malik ibn Haris an-Nakhai al-Madhiji asalinsa mutumin kasar Yemen ne yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan bayan wafatin sa ya ci gaba da goyon bayan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman dangane da hakkin su na shugabancin al'ummar musulmi da aka kwace sai dai Malik al-Ashtar ya fi bayyana a fili ne bayan da Imam Ali da Abi Talib alaihi salam ya karbi kujerar khalifanci al'ummar musulmi al'ummar musulmi bayan kisan khalifa na uku wato Usman bin Affan da farko dai yana daga cikin wanda suka yi wa Imam Ali na Abi Talib alayhi salam bai'a a Madina bayan kisan khalifa na uku ya halarci dukkanin yaƙe-yaƙe guda uku wanda aka tilasta Amirul Mu'minin alayhi salam shigar su a lokacin halifancinsa. Malaman tarihi sun ce an sa masa lakabin Ashtar ne saboda raunin da ya samu a idonsa a wani yaƙi da ya je a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin khalifa na uku wato Usman bin Affan. Malik al-Ashtar yana zaune ne a garin kofa ne dalili kuwa shine tun bayan fatahin iraki khalifa na biyu ya kafa garin kofa a matsayin sansanin sojojin musulmi ko barikin sojojin musulmi wa'anda mafi yawansu mutanen kasar yemen ne mudaka malik ashtar ma mutumin kasar yemen ne kamar yadda muka bayyana farkon sa a cikin harkokin siyasa na daular musulunci dai shine a lokacin da walid dan ukba dan uwan khalifa na uku wanda aka nada shi a matsayin wali ko gwamnan garin kufa walid ya yi abubuwa da dama wanda suka saba wa sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suka saba wa addinin musulunci musamman kasancewarsa shugaba a cikin al'umma daga ciki dai yana karban kuɗin baitulmali ya kashe wa kansa daga wajen abdullahi ibn mas'ud a matsayinsa na ma'ajin kudaden lardin sannan yana shan giya har ma wata rana ya zo masallaci a buge ya ba da sallar asuba a raka'o'i hudu da ya juya sai cin kara muku ne har ma ya yi aman giyan a cikin masallaci banda haka yana sanya zobin zinari wanda musulunci ya hana mazaje sawa duk wannan abubuwa sun taru suka sa malik da wasu zababbu a kufa suka yi masa nasiha amma ya ƙi sauraron su sai suka kama hanyar madina suka zo suka sami khalifa na uku wato usman bin affan sannan suka faɗa masa abubuwan da ɗan uwansa yake yi a kofa a lokacin da al'amarin ya tabbata ga khalifa na uku ya kira walid ɗan ukba ya dawo madina amma ba wanda yake da ƙarfin gwiwa na zartar da haddin shan giya wato bulala tamanin kan walid don shi ɗan uwan khalifa na uku ne sai imam ali alayhi salam amma ana cikin wannan halin ne sai mutane mutane masar ma suka zo suna kukan wato abdullahi ibn abisar dan uwan khalifa na uku shima don irin wahalar da su da yake a can daga karshe dai rigimar ta kai ga kisan halifa na uku sai kuma bayansa ne aka yi wa imam ali salam bai'a inda malikul ashtar ya zama cikin mukarrabansa kuma masu bashi shawara da kuma kumandan sojojinsa malikul ashtar ya nuna jarunta a dukkanin manya-manyan yaƙe-yaƙe guda uku wanda aka tilasta imam ali salam shigar su bayan halifancinsa a lokacin yakin jamal dai ya tura ɗansa imam hassan salam tare da malik al-ashtar suka je suka kwace iko da kufa a hannu abu musa al-ashari wanda yake hana mutane zuwa yaƙi tare da imam ali salam a basra a yakin sifin kuma malik al-ashtar ya kusan kama muawiya da abin sufiyan da hannunsa sai ma makircin muawiya kan wasu sojojin imam ali salam ya bata masa wannan nasarar muawiya da abin sufiyan ya tura amr bin asi zuwa ƙasar masar inda ya kwace kwace iko daga hannun muhammad ibn abubakar gwamnan imam ali salam a kasar sannan ya kashe shi da haka kuma amr bin asi ya zama gwamnan kasar masar amma karkashin muawiya da abi sufyan a wannan hali ne imam ali salam ya nada malik al-ashtar a matsayin gwamnan masar ya je ya mai gurbi muhammad dan abubakar wanda muawiya da amr bin asi suka kashe kafin ya tafi ya rubuta masa wata takarda wacce ake kira takardar nadin malik al-ashtar a matsayin gwamnan masar daga amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihissalam a cikin wasikar dai ya faɗa masa tsarin shugabanci a musulunci wanda wannan tsarin ya zama abin koyi ga dukkanin shugabanni har duniya ta naɗe amma malik al-ashtar ya kama hanyar masar har ya kusa shiga garin fustad cibiyar daular musulunci a kasar masar a lokacin sai ya yi zango a wani ƙauye kusa da birnin don ya huta sannan ya karasa ashe muawiya dan abi sufyan da kuma amr bin asi sun yi masa makirci suka sa wani mutum ya gayyace shi zuwa gidansa don cin abinci a nan suka ba shi guba ya sha kuma ya shahada masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin na na dokokin zamantakewa tare da dr abdulkadir mubarak dokokin zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu aro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu haro na biye da mu a cikin wannan shiri a satin da ya gabata mun yi kokari har ila yau cikin bibiyan dokokin najeriya da muke yi mun yi kokari a satin da ya gabata mu kawo jerin gwano na kotunan da ke ainihin a najeriya da kuma ayyuka na waɗannan kotuna a takaice domin mutane su san waɗannan kotuna su kuma san ayyukan da waɗannan kotuna suke yi domin ƙarawa kai fahimta da sani na ayyukan waɗannan kotuna sannan kuma nan gaba ko da wasu abubuwa za su bujiro mutum in an ce za a je kotu kaza ko kotu kaza ko al'amuransa yana kotu kaza to ya san menene abubuwan da ake so a aiwatar a cikin wannan kotu din to a wancan lokaci mun yi bayani cewa kotunan najeriya akwai kotuna guda takwas mafiya muhimmanci waɗanda suke za ka iya cewa mafi yawa daga cikinsu musamman bakwai daga cikinsu za ka same su a cikin bangarori daban-daban na tsarin kundin mulkin tsarin najeriya wato constitution an yi maganarsu to mun yi bayanin supreme court wanda ya ne kotun kololuwa ta najeriya kotun koli sannan mun yi magana akan wato court of appeal wato kotun ɗaukaka ƙara muka zo muka yi magana akan wasu kotuna musamman federal high court babbar kotu ta tarayya sannan muka zo state high court ma muka magana a kansu to a cikin waɗannan kotuna hudu da muka bayani kuma muka kawo ayyukansu muna fata masu bibiyan wannan shiri sun fa'idantu da hakikanin sanin waɗannan kotuna da dokar da ta samar da su da kuma wani ɓangarori ne na constitution ya zo da tabbatar da cewa an samar da waɗannan kotuna to yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya kotu ta biyar a cikin wannan jerin gwanon. shine wanda ake ce masa national industrial court wannan kotu ce ta ƙasa musamman wasu a cikinmu hausawa sukan kiran wannan kotu da cewa wai kotun ma'aikata to wannan kotu ita ma tana nan an yi bayaninta a cikin article na ka iya cewa 254 eh, a eh, kenan na wannan constitution na 1999 wannan abubuwa da ke tattare da wannan kotu ta ma'aikata da ake kiranta za ka samu cewa tana ɗauke da shugaba sannan kuma ita kanta majalisar tarayya takan kawo wasu alkalai take samar da su waɗanda za su yi aiki a cikin wannan kotu ta ma'aikata dinnan kuma a cikin wannan al'amura za ka iya samar da bangarori daban-daban a cikin wannan kotu din sannan za ta iya kasantuwa ita wannan kotu ta samar da wasu ofisoshi nata a wasu bangarori na ƙasar mu ta najeriya to wannan yana daga cikin wasu abubuwa da ya kamata mutum ya sani dangane da wannan kotu ta national industrial court din nan sannan da yawa za ka iya cewa abubuwan da wannan kotu take ɗauka take yin wasu abubuwa na sauraro na ƙararraki tana sauraro su ne akan al'amuran da suka shafi wasu matsaloli da ke tsakanin jama'a wato kenan jurisdiction din da ke tantare da wannan abu ne da ya shafi civil procedures ɗin da take na zama dangane da al'amura na ainihin alaƙoƙi tsakanin mutane ba ta da wani abu wanda za ka iya ɗauka a matsayin cewa kenan ya shafi criminal abubuwa na proceedings na criminal wanda dama mun yi wani magana akan cewa duk wani abu wanda ya shafi ɗauka ƙara da wanda abun ya shafi criminal issues wani abu wanda yake zina laifuffuka wannan state high court tana da wannan jurisdiction din da wasu abubuwa wannan mun yi bayani a wancan satin da ya gabata wannan kenan a takaice dangane da wannan kotu da ake kira da ainihin kotun ma'aikata sai kuma shari'a court of appeal ita ta shida a cikin wannan jirin gwano wannan kotu an samar da ita ne ita ma kamar yadda aka bayani a cikin article na 260 na constitution din najeriya article na 275 ya yi kokari ya nuna cewa samar da irin wannan kotu a kowane bangare na najeriya abu ne wanda yake akwai yanci wato kowane bangare na najeriya suke so su samar da shari'a court of appeal za su iya samar da ita a wannan bangare din a ko'ina a cikin najeriya wanda yake shugabantar wannan kotu ta shari'a court of appeal wani ne da ake kiransa grand cadi, wato alkalin alkalai sannan a karkashinsa ko kuma a cikin tare da shi akwai wasu alkalai waɗanda suke aiki tare da shi a wannan kotu ita kuma wannan kotu din abin da kurin take aiki da shi ko kuma take zama domin saurarensa al'amari ne da shafi 'yan najeriya waɗanda al'amarin sun shafi wasu abubuwa na haƙoƙinsu da ya shafi musulunci haƙoƙi nasu fasinal da ya shafi addininsu na musulunci to wannan kotu tana sauraron wani al'amura saboda haka za ka iya kawo al'amura na gado al'amura na aure al'amura daban-daban da ya shafi ɓangarori nasu saboda haka wannan ba a ce kurin lallai dole sai musulmi zai je wannan kotu ba a a ce aka 'yan najeriya amma 'yan najeriya din in suka kawo abubuwan da suka shafi wasu haƙoƙi amma a musulunci fa saboda abin da yasa na yi wannan bayanin akwai waɗansu waɗanda za ga cewa ba musulmi ba ne wani na gani wannan da kai na a kano misali a irin waɗannan kotuna ɗin ta shari'a kotu of wani kirista ne wani musulmi ya je masa ya cuce shi ya karɓi kayansa a sabon gari ya karbi kayansa bai biya shi kuɗinsa ba aka yi aka yi aka je nan kotu aka je nan kotu sai da kansa shi kirista ya ce to shi ya da a je kotun shari'a shari'a court aka je shari'a kot din nan aka yi aka ce to kai yaya kuma ka zo nan ice shi ya san in aka zo nan za a yi masa adalci saboda haka yake cewa shi ya yadda a yi hukuncin da za a yanke bisa abin da yake cikin wannan kotu na shari'a haka zo abu ɗaya ya ce ice shi wannan musulmin da ya cinye masa kuɗi ya ce bai ci ba kurin a ɗauko ƙur'ani a bashi ya rantse wannan kirista ne fa yake wannan magana ice in dai wannan musulmin ya rantse da qur'ani bai ci kudinsa ba to shi shikenan ya dauke hannu daga wannan abubuwa to kaga shi musulmin da ya ga cewa gashi abin da yake don aka ɗauki ƙur'anin sai ce a'a gaskiya ya ci kuɗin ya yadda ya ci aka yanke hukunci aka ce dole kuma sai ya biya wannan mutum kuɗinsa saboda haka bayan da za a yi wai ko da kirista ne ya zo shari'a ko da ya kawo ƙara ya ce shi a masa hukunci a je a wannan kotu din a ce a kori ƙaran da a ce ai shi ba musulmi ne a'a shi kansa ma constitution bai ce lallai sai musulmi cewa yi dai dan najeriya citizen of nigeria amma kuma kotun ta shari'a court of appeal za ta yi hukunci ne bisa haƙoƙi da suke a kan doron al'amura na addinin musulunci to wannan a takaice ita ce wata kotu ita ma daga cikin jerin kotunoni da muke da su a najeriya mai suna shari'a court of appeal wannan a takaice kenan sai kuma ta bakwai customary court of appeal ita ma wanda irin wannan kotun an samar da ita ne bisa wani bayani da aka yi a article na 265 na constitution an samar da ita mafi gurin da aka samar ita shine a abuja kenan za ka iya cewa fct federal capital territory a nan aka samar da wannan kotu in ka dubi wani bangare na constitution kamar article na 280 ya bayyana cewa akwai yiwuwar a samar da wannan irin kotu din a kowane bangare na najeriya akwai yiwuwa amma dai a yanzu tana abuja ne saboda haka abubuwan da suke tafiya da su a cikin wannan kotu al'amura ne na haƙoƙi tsakanin jama'a ita ma ake bi amma waɗanda suka shafi wani abu na al'adu da ta'adu shine customary din abubuwan da suka shafi wannan al'amura na ta'adu da al'adun al'umma ake yanke hukunci akan wannan al'amura na customs din kowane bangare saboda haka wannan ita ma tana daga cikin kotuna da constitution din najeriya ya san da ita ya kuma yadda da al'amuranta to akwai wata kotu wato ta takwas da za a iya bayani magistrate court wani bangaren ana kiranta district court waɗannan kotuna ko kuma wannan kotu ta magistrate babu bayanin ta a cikin constitution din najeriya amma kuma tana nan an samar da ita za ka iya cewa kamar wato majalisar tarayya ita ce ta kokarin bayan wani hanyoyi da ta bayar da wata oda na samar da irin wannan kotu sai aka samar da wannan kotu din amma ba tare da cewa wai akwai bayanin ta ko kuma an samar da ita ne a bisa constitution din Najeriya ba kuma tana aiki ne ta hanyar wato kawo wani abu na hukunci a takaice ba tare da ta saurari wani abu na kwamen daga bangaren rubi wannan ya fice wannan a'a za ta iya zartar da wani hukunci a takaice cikin wani dan karamin lokaci kafin a je ga ainihin manya-manyan kotuna waɗanda suke sama da ita to wannan za ka iya cewa ana kiranta magistrate court mafi yawa a ainihin kudancin najeriya a arewaci ana kiranta da district court su ma waɗannan magistrate court ana dai sa su daga cikin kotuna na najeriya duk da cewa a cikin constitution ɗin ƙasa ba a yi ambace su ba to waɗannan a takaice su ne manya-manyan wasu abubuwa kotuna da muke da su a ƙasar najeriya waɗanda ake amfani da su a wajen warware wasu matsaloli da ke tattare da al'umma wajen al'amura da suka fi zamantakewa na jama'a to saboda lokaci bari mu tsaya a nan akwai wasu kotuna 'yan ƙanana kamar tribunals da ake samarwa saboda wasu abubuwa kamar abin da ya shafi traffic ne ko wasu abubuwa dai da za a iya cewa za su iya yanke wasu hukunce-hukunce akwai kuma wasu special tribunals ko kuma kotuna na musamman da ya shafi misali sojoji ana cewa da su court martial wanda wannan kurin sojoji ake zuwa a zauna a yanke musu hukunci a karkashin wannan kotu da sauran waɗansu abubuwa shi yan wannan to hal sanin waɗannan kotuna a dunkule yana da fa'idansa kamar yadda na yi bayani tun farko insha Allahu a cikin zamanmu na gaba za mu kuma shi gaba da wasu bangarori na in an cuci mutum ko an shiga haƙoƙinsa farkon farko ta yaya zai nemi dawo da wannan haƙoƙi nasa wanda a wannan lokaci insha Allah za mu tabo wasu bangarori da suka shafi aikin 'yan sanda da alakar 'yan sanda da sauran 'yan ƙasa da sauran abubuwa da ya shafi irin waɗannan abubuwa na zamantakewa to saboda lokaci za mu tsaya anan wa sallallahu ala muhammadin wa ahli muhammad Ma sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa ta fuskoki daban-daban da suka shafi siyasa, tsaro, tattalin arziki, zamantakewa da dai sauransu. A yau shirin namu da yadda Allah zai dubi ne akan batun halin da ake ciki bayan fitar da rahoton da hukumar leƙen asiri ta ƙasar Amurka wato CIA ta yi dangane da kisan gilla da aka yi wa ɗan jaridar ƙasar saudiya mai adawa da ya rima muhammad bin salman wanda hakan ya kasance ne bayan ɓoye wannan rahoto tsawon lokaci wanda gwamnatin tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ta yi da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin yadda shirin zai kasance a cikin wannan makon da ya gabata ne dai hukumar leken asiri ta ƙasar amurka ta fitar da rahoton da ta riga ta tattara tun a cikin shekara ta 2018 bayan kisan gilla da aka yi wa ɗan jaridar ƙasar saudiya jamal khashoggi a ofishin jakadancin ƙasar saudiya da ke birnin istanbul na ƙasar turkiya wannan rahoto dai ya zo ne bayan da shugaban kasar amurka joe biden ya buƙaci da a fitar da wannan rahoto bayan da tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya sanya aka ɓoye rahoton tare da hana 'yan majalisar dokokin ƙasar amurka sanin wani abu dangane da hakikanin abin da ya faru na kisan jamal khashoggi da lokacin yakin neman zaɓe dai joe biden ya sha alwashin fallasa masu hannu a cikin wannan kisa rahoton na hukumar leƙen asirin amurka cia ya yi ishara da cewa yarima mai jiran gado na ƙasar saudiya yana da cikakkiyar masaniya dangane da wannan kisa bilhassali ma shine ya amince da a yi kisan inda ya amince da a kamo jamal kashogi ko kuma a kashe shi jamal kashogi dai wanda ya shahara wajen nuna adawa matuƙa da salon mulki irin na kama karya na yarima mai jiran gado muhammad bin salman wannan ya sanya shi ya shiga takun saƙa da yirima rahoton na cia dai ya yi nuni da cewa wasu daga cikin fitattun jami'an tsaro da kuma wasu manyan na hannun damar irima muhammad bin salman ne suka aiwatar da wannan kisan gilla kai tsaye wanda kuma an yi amfani da jirage biyu wanda ya dauki waɗannan jami'an tsaro wanda kuma dukkanin jiragen mallakin muhammad bin salman ne tun bayan faruwar wannan lamari dai hukumar laƙen asiri ta ƙasar amurka ta harhaɗa rahotanni dangane da yadda lamarin ya faru amma tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump shine ya hukumar ta cia fitar da wannan rahoto trump ya yi hakan ne saboda dalilai daban-daban daga ciki kuwa har da yin amfani da hakan domin ci gaba da karbar makudan kudade daga gwamnatin kasar ta saudiya wanda kuma hakikanin abin da ya faru kenan domin kuwa trump ya yi amfani da wannan damar wajen tsaurata saudiya da kuma matsa lamba a kanta ta yadda za ta bayar da wadatattun kudade da yake bukata domin aiwatar da ayyukansa a cikin kasar amurka wanda zai taimaka masa wajen samun goyon bayan amurkawa baya ga kuma ya yi amfani da wannan damar wajen kyautatawa isra'ila ta yadda aka yi amfani da makudan kudade na gwamnatin saudiya wajen gudanar da ayyuka daban-daban waɗanda za su taimaka ma gwamnatin Netanyahu a siyasance. Baya ga haka kuma Trump ya yi amfani da wannan damar domin sanya ƙasar Saudiya ta zama mai shiga tsakani da kuma jawo hankulan ƙasashen larabawa da kasashen musulmi domin su kulla alaka da isra'ila wanda ko shaka babu hakan zai taimaka ma donald trump da kuma benjamin netanyahu a siyasance sannan kuma donald trump ya yi amfani da wannan damar domin ci gaba da sanya kasar saudiya ta ci gaba da zama 'yar sandar kasar amurka a yankin gabas ta tsakiya wadda za ta rika gadi da kuma tsaron manufofi na siyasar amurka akan kasashen larabawa da kuma yankin gabas ta tsakiya baki daya sannan kuma donald trump ya yi amfani da wannan damar wajen sanya saudiya din ta ci gaba da saka hannayen jari na kudade da suka kai trillion trillion na daloli a manyan kamfanonin kasar amurka wani kuma abin da ya faru kenan to sai dai bayan fitar da wannan rahoto na hukumar leƙen asirin amurka dangane da kisan jamal khashoggi wanda ya yi ishara kai tsaye da cewa muhammad bin salman yarima mai jiran gadon sarautar kasar saudiya shine yake da hannu kai tsaye wajen wannan kisa wasu daga cikin bangarori na ƙasa da ƙasa da hakan ya hada da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da sun buƙaci da a ɗauki mataki na yin adalci musamman ma a kan yarima mai jiran gadon ƙasar ta saudiya muhammad bin salman da kuma sauran dukkanin waɗanda suke da hannu wajen aiwatar da wannan kisa waɗanda manyan jami'ai ne a cikin gwamnatin ƙasar ta Saudiyya, to sai dai maganar neman yin adalci akan wannan batu tana tattare da sarƙaƙƙiya matuƙa kasantuwar cewa wannan abu da ya faru wani babban makami ne wanda ita ma gwamnatin biden za ta yi amfani da shi domin cimma manufofinta akan ƙasar ta Saudiyya. da dama daga cikin masu bin diddigin lamuran da suke wakana ta fuskacin siyasa sun yi imanin cewa ɗaukar mataki na yin adalci dangane da abin da ya faru dangane da kisan jamal khashoggi abu ne mai matukar wuya kasantuwar cewa kasar saudiya ƙasa ce wadda take da matukar muhimmanci ga kasar amurka da ma sauran ƙawayen amurka na nahiyar turai ta fuskoki daban-daban babban abin da ya fi muhimmanci ga amurka da sauran kasashen yammacin turai danganar da saudiya shine tatsar kudade da suke yi daga hannunta baya ga haka kuma kasar saudiya ce kasa ɗaya tilo wadda za ta iya aiwatar da dukkanin manufofin da suke bukata a yankin gabas ta tsakiya da kuma kan kasashen larabawa da na musulmi. babbar jami'a mai bincike da kuma tattara rahotanni akan take hakokin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci da ɗauki mataki na shari'a akan batun kisan jamal khashoggi tun bayan da lamarin ya faru amma sakamakon yadda gwamnatin trump ta yi biris da wannan batu hakan ya sa ƙoƙarin nata bai tasiri ba haka yanzu ma bayan fitar da wani rahoto na hukumar leƙen asirin amurka da ke tabbatar da cewa bin sulman na da hannu kai tsaye wajen kisan gilla da aka yi wa jamal khashoggi wannan yunkuri nata da wuya ya kai ga nasara duk da cewa ta dage akan cewa dole ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki mataki na shari'a da kuma kai wannan batu a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya to sai dai da dama daga cikin manazarta suna ganin cewa kai wannan batu a gaban kotun manyan laifuka ta duniya ba zai taɓa sanya a hukunta yarima muhammad bin salman ba kasantuwar cewa ƙasar saudiya ba ta daga cikin ƙasashe mambobi waɗanda suka rattaba hannu a matsayin mambobi na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya kamar da kuma lamarin ba ya faru ne a cikin ƙasar ta saudiya ba ya faru ne a cikin ƙasar turkiya ba ga haka kuma wasu daga cikin ƙasashen yammacin turai waɗanda suke da babbar maslaha tare da gwamnatin ƙasar ta saudiya waɗanda kuma mambobi ne na dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ba za su taɓa amincewa da wannan mataki ba da hakan ya haɗa hadda ita kanta ƙasar amurka domin kuwa gurfanar da irima muhammad bin salman a gaban kotun manyan laifuka ta duniya to zai yi babban tasiri a cikin lamura da dama da suka shafi alaka ta amurka da kasar saudiya musamman ma dangane da wasu kwantaragi kwantaragi da aka riga aka rattaba hannu a kan su tsakanin gwamnatin amurka da kasar ta saudiya da muhammad bin salman ne da kansa ya rattaba hannu akan waɗannan yarjejeniyoyi na ɗaruruwan biliyan daloli wanda amurka je kuma za ta amfana da hakan ba ga haka kuma wasu daga cikin kasashen turai musamman kasashe irin su faransa da burtaniya waɗanda suke da alaƙa kai tsaye da gwamnatin ƙasar ta saudiya da suke sayar mata da makamai na ɗaruruwan biliyan daloli hakan zai iya cutar da su kai tsaye musamman ma dai ganin cewa yarima muhammad bin salman shine wanda yakan shiga gaba wajen aiwatar da irin waɗannan yarjejeniyoyi tsakanin ƙasar saudiya da kuma waɗannan ƙasashe to abin tambaya a nan shine shan gwamnatin kasar amurka a shirye take ta dauki wani gagarumin mataki na ladabtarwa kan muhammad bin salman bayan gano cewa yana da hannu wajen kisan gilla da aka yi wa jamal kashogi to da dama dai daga cikin manazarta suna ganin cewa hakan abu ne mai matukar wuya amma dai joe biden zai iya daukar wasu matakai din waɗanda za su sanya gwamnatin kasar amurka ta yi amfani da wannan damar wajen cimma manufofinta akan gwamnatin kasar ta saudiya wanda kuma ana ganin cewa fitar da wannan rahoto da hukumar cia ta yi a cikin waɗannan kwanaki kaɗan bayan da joe biden ya kama ragamar mulki ƙasar amurka yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofin domin gwamnatin ƙasar amurka ta yi amfani da wannan damar wajen samun nata rabon akan gwamnatin ƙasar ta saudiya wanda kuma hakan babban makami ne wanda gwamnatin joe biden za ta yi amfani da shi wajen tatsar kuɗaɗe da kuma cimma manufofinta a kan gwamnatin ƙasar ta saudiya duk da cewa gwamnatin kasar amurka ta sanar da cewa shugaba joe biden zai dakatar da duk wata alaka kai tsaye tsakaninsa da muhammad bin salman zai mayar da alaka kai tsaye ne tsakaninsa da sarkin kasar ta saudiya salman bin abdulaziz duk da cewa gwamnatin saudiya ta yi watsi da wannan rahoto da hukumar leƙen asiri ta amurka ta fitar amma a lokaci guda kuma gwamnatin saudiya ta bayyana cewa alakarta tana nan tsakaninta da gwamnatin ƙasar amurka bayan fitar da wannan rahoto gwamnatin saudiya ta rataba hannu akan wasu yarjejeniyoyi tsakaninta da gwamnatin ƙasar rasha domin ta nuna fushinta ga amurka akan fitar da wannan rahoto da hukumar leƙen asirin ƙasar amurkan ta yi amma da dama da gasken manazarta suna ganin cewa wannan ba abu ne da zai tasiri a alakar da ke tsakanin amurka da gwamnatin ƙasar saudiya ba saboda dalilai da dama daga ciki har da dalilan da suka sanya gwamnatin donald trump ta dage akan alakar ta tsakaninta da gwamnatin saudiya da hakan ya hada da kare manufofin amurka yankin gabas ta tsakiya da kuma jawo hankulan kasashen larabawa da na musulmi zuwa ga kwalla alaka da isra'ila da kuma saka hannayen jari na makudan kuɗaɗe da suka kai triliyan triliyan na daloli na gwamnatin saudiya a cikin manyan kamfanoni na ƙasar amurka baya ga haka kuma cinikin makamai wanda babu wata ƙasa a duniya wadda take sayan makamai daga gwamnatin ƙasar amurka na ɗaruruwan biliyon daloli kamar gwamnatin ƙasar ta saudiya da kuma ko shakka babu gwamnatin joe biden za ta amfana da irin waɗannan makudan kuɗaɗe da gwamnatin amurkan take karɓa na yarjejeniyoyi da take kullawa da gwamnatin ƙasar saudiya akan haka ne ma da dama da gasken manazartan suke ganin cewa gwamnatin amurka ba za ta iya wadatuwa da barin gwamnatin saudiya ba kamar yadda ita ma gwamnatin saudiya ba za ta taɓa wadatuwa da barin gwamnatin ƙasar amurka ba kamar yadda tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya sha nana ta cewa ba domin kariya da amurka take baiwa mahukuntan ƙasar saudiya ba to da sarkin saudiya ba zai mako biyu akan gadon mulki ba. To jama'a masu saurare lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan za mu ja lizamin shirin namu sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su. hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh